الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ورسنت ما أفاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انا نسالك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu a wannan rana wato yau 20 kenan da biyu ga watan ramadana wato yau larba 22 ga watan ramadana hijirar maza Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 daidai da albarka sunayenka Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyawu Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyawu Allah ka sa mana albarka da rayuwar mu, Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka ƙara mana ibadarka da ikhlasi da mutaba'a ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka warkar da marasa lahiyarmu da albarka sunayenka ka sauƙaƙa mana azumin ramadan ranar ga ta watan ramadana ka sauƙaƙa mana ita lalurorin ramadana Allah ka sauƙaƙa mana su ayyukan ramadana Allah ka sauƙaƙa mana su matsalolin ramadana ka sauƙaƙa mana su hukuna kowace iri kai mana maganinta na kowace iri da wadda muka jiya da wadda ba mu jiya ba da wadda muka sani da wadda ba mu sani ba da wadda muka gani da wadda ba mu gani ba Allah kai mana maganinta Allah kai mana maganinta ka ba mu kariya da tsaronka daga sharrin maza da sharrin mata da sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ya rabbal alamin ajiya aya ta 20 wato aya ta 30 kenan ko aya ta 20 muka kwana daidai jiya alam na kalukun min ma'in mahin suratul mursalat أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا في رواسي شرقا وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين to bismillahir rahmanir rahim alam na khalaqukum min ma'in mahin shin ko mutane ashe ba ma halice ku da ruwa walakantacce ba wato romani waje annahu muka sanya shafi qararin cikin matabbata makina amintacciya ila qadarin ma'lumin zuwa ga wani kaddara wanda an ka sani wato lokacin haihuwa a fa na muka kaddara A adadin zama ne cikin kabari ba ni'mal qadiruna ma dalla da muwa masu kaddarawa wailun yawma idhil lil mukaddibina bane ya tabbata rannan ga masu karyatawa duwa da suke karyatawa to bane ya tabbata gare su ranar kiyama alam naj'al al ke fata sha ashe ba ya kasa mai isuwa ga wayanda abisa da a kasa ba Ƙasa ta ishi mutane a haya masu rai suna bisa gabanta wa amwata matattu na cikin cikinta duk ta ishe su Waje na fi harawa ce, mun sanya mata cikin ƙasa mun sanya duwatsu manya-manyan duwatsu sha khatin masu girma kwarai masu tudu don su kange ƙasa kar ta girgiza da kuwa wa ina kuma an furata mun shayar da ku ruwa mai ɗankarin daɗi wato furata mai ɗankarin daɗi mai yiwa wannan kalmar ta furata ita ta hausa sun kai amfani da ita sun ka ce hura tunda ana magana kayan daɗi an ce hura sai sun ce to hura ita a kayan daɗi Allah ya gafarta mu hausawa Allah ya gafarta mu hausawa suna da suna da kokarin tsebo larabci su mai sai hausa wato hura <laughs> Allah ya gafarta Allah shi gafarta mana hausawa na da irin wannan kokari mashayan hura Allah shi ba su hura ko yaushe Allah shi ba mashayan hura ko yaushe ba su hura mai daɗi su yi ta kwamfada babu riƙe makoshi wale yau mai dalil makadabi na kalma azaba ta tabbata ranar kiyama ga masu karyata gaskiya kakka samu cikinsu ya rahama yan daliku انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللحد إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر وإليه يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون وما يؤذن لهم فيعتذرون وإليه يومئذ للمكذبين هذا يوم الرجل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون Ta Allah ya ce 'Yan الله wa اندلقوا وقوما سقريه gaskiya ku tashi ku tai ila ma to bihi tukadzibuna zuwa ga abin nan da kun ka kasance kuna karyata shi ba kuna karyata ranar kiyama kuna karyata wuta da akwai to ku tashi ku tai ga wutan nan da kuka karyata kuka ce babu ta ku tashi ku tai ga tanan 'Yan daliku ku tashi ku tai ila zillin zuwa ga inuwa Zai salati wadda zi salatu shabin wadda an dare uku ita wannan inuwa ta hayaki ce la zalilin ba ta da inuwa wala yi guni min Allah bi bai magani daga harshen wuta ita wannan inuwa hayaki na in ya tira sama sai ya kasu kashi uku to ku tashi ku te ga can ba inuwa bace an batanta inuwa wato izgili na da suwa innaha tarmi bi shararin ita wannan wuta tana jiwa da bela bela ta gudan katon ya karkasar kamar katon gida kuna ganin bela wuta na sai ku gane ta ya ƙino ko girman ƙwarar ƙasa ba ta yi ba to waccan ita ta kai girman ƙaton gida ita bela guda ka annahu jimalatun ka ce raƙuma ce sufurin farare wailun kalma azaba ta tabbata yau mai irin rannan limukaddibi na ga masu ƙaryatawa haza yau malayan na wannan yinin kiyama yini na wanda ba su magana wato ba a magana ciki ne wala yu'zanu lahum ba a ba su izini su kahire fa ya balle su kawo uzuri wailin yawma idan kalma azaba ta tabbata ranan lil mukaddibin ga masu ta gaskiya ah, abin nan lil mukaddibin hada yawmul fasal wannan yini wato yini ne na rarrabewa ranar kiyama jama'a kun wal awwalina mun tara ku da ku da mutanen farko wa in kana lakum kaidun fakiduni in kuna da kaidin da za ku yi to ku yi min kaido fakiduni ku tawo ku yi min kaidin ba can duniya kuna wa mutane masu da'awa kaidi ba to yau in kuna da kaidin ku tawo ku yi mini wailun yau ma idan lil mukaddibin kalma azaba ta tabbata nan ga masu karetawa kakka mu cikin su ya rahman innal muttaqin innal muttaqin fi zilalin wa ulum وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون تو إن المتقين للي bayan الله ما takawa fi zalalin za a shiga da su cikin inuwoyi na gaskiya ba irin waccan inuwa bi talata sha'abu ba su cikin inuwa ta kwarai wa'uyunan da koramu kuma ga garuwa kuma ga inuwa wafa wake da kayan marmari mai ma na cikin wanda suke sha'awa sai a ce masu kulu ku ci washe rabu ku sha hane an kuna cike da farin ciki bai ma kuntun ta amalu na saboda aikin da kuna kasance kuna yi can duniya wato saboda azumin ku na ramadana da kun duniya babu cin abinci babu sha abin sha da rana to yanzu ku taho ga kayan ci nan ga kayan sha nan cikin horin ciki wato sakamakon abin da kun kai baya inna kadhalika najjal muhsinin mu haka dai muke saka mu masu kyautatawa duwa inda ka ihsani to haka muka saka musu ga ayyukansu walin yawma idhil lil mukaddibin kulu wata mata'u bane ya tabbatar nan ga masu karyatawa ko masu karyatawa kulu ku ci wata mata ku ji daɗi kalilan ɗan kaɗan domin jin daɗin duniya komi yawa ne ɗan kaɗan nana. tun da duniya ma kaɗan na ta fiye duniya aƙalla mina kalili ita duniya ita ce mahi karanci bisa ga duk abin da an mahi karanci ta yi shi zama ya ce mu to ku ci kuma ku ji daɗi kalilan kaɗan nan duniya innakum mujrimuna ku dai masu lahi kuke yanka te ranar kiyama wato cewa da kahirai wa wailun yawma idan kalma azaba ta tabbata ranar lil mukaddibina ga masu karyatawa wa idza qila lahum murka'u ya an kace musu ku yi ruku'i da yasa aka yi musu wannan azaba ya an ce ku yi ruku'i a warka'u abin nan ku yi ruku'i la yarka'u ba su yin ruku'i wato ya an kace ku yi sallah ba su sallah sai su ga kamar wani aiki na aka ba su mai yawa to ita sallah dama haka nan take ku daure ku ci gaba da sallolin ku ko yaushe wato da yaro da babba kowa bai son sallah wanda dukkan rigai kasa in dai ba ruhi ya shigai ba nata wanda dukkan sa sallah gani ya kai ka bashi wani aiki mai yawa saboda haka ɗan makaranta ku bar gani ne aiki ba aiki na ba ba wa Allah aiki sadaka Allah bai son sadaka ganiyun ne mawadaci na ba a yi mai kyauta Allah ƙauyen na bai da raunin da aka taimaka mai duk abin da kuka ga ya ce wato biya ya kai saboda haka sallolin da ake sa ku makarantun nan ku ku yi sallah don Allah don Allah ku kai malamin da ya sa ku sallah shi umarnin da ya ba su shi aka biya ne ku ko sallar da kun kai ku aka biya abin ku saboda haka kakka ga a wani kakawa sallah duk sallar da kai kai na aka biya ba wani na za a ba ladar sallar ka ba ko ubanka ba a ba ita balle uban wani kai na aka ba abinka shi amma shi wanda ya ba da umarni to nashi umarni shi ko shi ya ba suwa ba kai bai ba to shi ko sai a biya shi nashi kai ko kai kai ba shi ya ba kai ko sai a biya ka naka kowa nashi aka biya ne saboda haka ku ci gaba da yin sallah ku bawa wasa su wayance yan wuta ƴan an kace musu ku yi sallah wa idza qila lahu murka'u yan an kace ku yi ruku'i wato ku yi sallah la na ba su yi wailu yawma idhil lil mukaddibin to fa bi ayi hadithin ba da to bayan magana gata ta alqur'ani da yake ba da umarni sun sun kibi to da wace magana kuma magana wa na za su yi imani wanda dai bai yarda da magana qur'ani ba to magana wa zai yarda da ita alƙur'ani ya ce abin na adi wallahu adi rasula in kabbi manzo Allah ƙur'ani na kabbiya Ƙur'ani ya ce laula na fara min kulle firqatin don mi ba a samu wasu jama'a cikin kowace al'umma su ta liya ta faƙa fi dini kun gani abin da in kayi karatun fiƙi ƙur'ani na kabbiya duk waɗanda ƙur'ani na shi yace yi su saboda haka idan baka yadda da guda cikin su ba duk baka yadda da ƙur'ani ba don ka da ka zan nominu bi ba'din wa na kafuru bi ba'din saboda haka akula Allah ya kare mu da albarka wannan sura da daraja wannan sura suratul mursalati Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka ƙara mana kuzari ga ayyuka alheri Allah ka ƙara mana kariya da tsaronka da mu da ɗaya da iyali da 'yan makaranta baki ɗaya haɗe da dukkan zuriya Allah ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu daga shiri kowane iri ka buɗa mana ƙohi na alkhairi ko waɗa iri kuma ka taimaka mana ka daidaita mu ga hanyar ka ka sa aljanna makoma mu suratu al-mursalati ta